A taron manema labaran da suka kira don karkare ziyarar kwanaki biyun da shugaban kasar Nijar ya gudanar a kasar Chadi Muhammad Bazoum da Muhammad Idris Debi sun bayyana bukatar ganin kasar Mali ta canza matsayi watanni uku bayan ficewarta daga kungiyar Jason Sahel. A kan wannan batu shugaban kasar Chadi mai masaukin baki ya bayyana cewa. de frontières et ne Yaƙi da ta'addanci wani abu ne da babu ƙasar da za ta iya yin sa ita kaɗai, sai an haɗa gwiwa domin ta'addanci ba ruwansa da iyakokin ƙasashe, bai kuma san kowace ƙasa ba. Za mu ci gaba da tuntuɓar 'yan omu na Mali su dawo ƙungiyar Jason Sahel domin ci gaba da yaƙin da muka ƙaddamar a shekarar 2013. Muna sa ran Mali za ta canza matsayi. Nous Shugaban kasar Nijar ya yi tunatarwa akan yanayin da Mali ta fada a shekarar 2013 inda 'yan ta'adda suka yi yunkurin mayar da ita wata daula. Ya kuma yi bayani a kan ainihin mafarin kafa kungiyar Shesan Sahel. Le centre de l'intérêt même du G5 Sahel dans son concept à la base. Ya ce ceto Mali daga halin da ta shiga shine ainihin dalilin kafa kungiyar G5 Sahel. Idan a yau akwai matsala ana iya ɗaukar abin a matsayin na wucin gadi. Nan gaba kaɗan za mu yi taro don duba wannan lamari. Gwamnatin Mali na ganin wannan matsayi da ta kafe a kansa shi ne mafi a'ala. To amma wannan mataki ba mai ɗorewa ba ne har ina masha Allahu. dalili kenan ya zama wajibi mu haɗu mu yadda ƙungiyar za ta farfaɗo ta kuma amfane mu domin a baya ba a more ta ba kamar yadda ya kamata dole ne mu gaya wa juna gaskiya. et était un modèle euh, de réussite de ses Manazarta sun bayyana cewa wannan yunkuri na kasashen Chad da Niger abu ne da ya kamata kasar Mali ta yi na'am da shi ba tare da wata wata ba domin yin hakan wani abu ne da ka iya maido da kimar gwamnatin ta Mali a idan duniya in ji shugaban kungiyar Voix de San Voix Nasir Saidu. An ɗauke mata takunkumi talakawanta sun sheda, kenan ita ma sai ta dibi kurakurai waɗanda ta yi musamman ma wanga kuskure na hidda kanta daga cikin san sahel ko kowar da haɗin kai ba ta ba da dama an kai ba mutum guda ko ƙasa guda ba ta iya yin shi halaye ne na dattako aka nuna ma mali ya kamata ta karbi wannan abun da kunne na basira ta komo cikin je san sahel a haɗa ƙarfin soji a haɗa ƙarfi na talakawa a haɗa ƙarfi na diplomasiya a yi kokowa da ta'addanci. Wannan kira na shugaba Muhammad Bazum da Muhammad Debi na zuwa ne a wani lokacin da tankiyar diplomasiya ta ɓarke a tsakanin Mali da Cote d'Ivoire. bayan da gwamnatin kanal asimi gwaita ta kama wasu sojojin cote d'ivoire 49 a ranar lahadin da ta gabata jim kaɗan bayan saukarsu a filin jirgin saman bamako tana mai zargin su da yunkurin juyin mulki yayin da gwamnatin alasan watara ke cewa sojan zaman lafiya ne da ta aike domin aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar majalisar ɗinkin duniya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar